Thank you. ne na yau zabo na yau wata rana za mu haɗu aboki na ya aka ne wallahi nomar umar ya yau din afiya kalo ya kake normal fa ya labari afiya kalo he wani fresh kake abun ka <laughs> fresh oke zagi na ma ka zo nan ko wallahi ba maganan zagi kawai na ga he fresh kake ne ai kaga kenta fara wasan Hausa a san dai ba mu haka da kai wasan Hausa ni yanzu na je fim ɗin hausa ba ko rana nasi ba akwai wani producer yakubu producer ya kamata haɗa ka da shi yana aiki masu kyau ok kamfanin gwammaja entertainment ko ba ka gane kai ai suna fim aikin sa yana kyau ina yawan kallon fim ka san ni ina son fim fa wallahi ba laifi yana kokari zan hada ka da shi ya kamata ai ba na fara aiki da shi ai ba zan iya acting ba mutum ina ni ina ni ina acting karka da za ka yi Allah aboki na ko magana da nake so mu yi da kai okay akwai wata yarinya zalai Ha. Zulai. Na yi misin nan ta dan Allah ka taimaka min da shi. Gafa Zulai. Zulai. A'a. Dan Allah tsaya. Ai na san da ita dan Allah ka taimaka ka bani. Sar ka damu batta kawai mu yi magana kawai ka bani. Na san me a ranka. Mutum ya gode zulal nan gana cikin. Kai kan zaka ji komai ai. wuce. yau mu je ta wajen su jabir to ba damuwa komai daki-daki ai in ka sa karatu dole za ka yi shi a gudaniya kake yi da niya ne kaga wannan gayan haushin shi nake ji sai wani girman kai yake yi da wani takama a cikin makarantar nan gara ne idan ka je ka kula su za su yi suna a makarantar nan kuma abin da ba ma so kenan ka gane ka rabu da su kawai muna zuwa muna kana musu magana za su yi tunanin daidai muke da su ka gane amma ka rabu da su za mu kama musu mu musu gwale-gwale ba damuwa amma dole sai na yi aiki akan yaran ta. mu je kawai ka daina mana au ka fa san ba hankali bane gare shi to idan ba shi da hankali mu zai gaya mana rashin hankali ne to kai ka san mutum ba hankali gare shi ba kuma kar ka masa haka ka kyale shi kawai da halin shi abokina ah umar yayi tunani me kake ne kara zana haka ah ka san shi karatu ana yin sa akan sa ake duka ba abokina yau ka san ina cike da farin ciki haba da Allah wannan ya mun dace labari ne wani babu damuwa mu je wajen taron nan ok to shi ke. shike wasu kawata wannan mutum ba ta azubaci ƙara murna bum ma ta kusa zama na ci ina wa Ke wace irin sakariya ce? Wai da muke ana ɗaga wa abokin gaba kafa. Haka ne amma a tunanin ki mai zai ko ma mai zai wata babu ruwan ki. Ai guduwa ƙarshe ya a iya aiki. Kar ki damu ƙawata ya kusa zama na ji. Ah, uga? Ya ga mutumin nan. Ah. Ke mu je? A'a. Wannan ta shi kanta. Kai oga, ita fa muke nema. A'a. Ta shi kanta wannan. Ka tuna lokacin da drugs suka zo neman mu? Yarinya na ai ta ta fanshe mu. To ai oga aiki ne ya biyo ta kanta. Kuma mugu baka san na gida ba. Da Allah saurara da Allah. Ni ne oga ko kai? Eh wannan umar kai? Ku zo kawai mu tafi kawai. To me ya haɗa ni da waɗannan? To ni me ma zai haɗa ni da 'yan daba? Ko dai ni suke nema. Kila ba ni suke nema ba. Jabir, ni fa wannan taron da za yi abin yana bani mamaki. Duk da dai ina farin ciki da cewa watakila na samu abin da nake so yau. Amma anya ba za mu je mu samu osi bonu da bashi cin hanci ba kuwa? Ato, dole ka yi ɗanɗar mana Umar. Saboda zulai dai ka sani ba san ka take. to amma tunda ka buƙaci haka za mu jaraba mu gani kai yanzu kai baka san duk soyayyar da nake wa zile ba ka san fa ina santa kuma ka san za ta zo wajen taron nan Allah ya sa haka kina ji gaba ɗaya ɗauke mu hankali kama manta da kusa da ni amma na tafi tunanin ka I'm sorry kin gane to abokina bari in bar ku ku ci gaba da soyayyar ku to kawai ka iya tafiya dama ka matsa mu na gode sai mun abin nan abokina wai me kake shirya mana ne a valentines din nan ai ka san aikin oc na rani shi yake shirya komai rawa da waka ah to Allah dai ya sa a haɗa ka da mutuniya ina nufin safiya to aiki kenan naji an ce ku rawa da waka za a yi dan gaskiya kafin makarantar nan babu wanda ya kai ku soyayya kai wai ka manta da Jabir da Karima shekara biyu suka yi suna soyayya so wanda ke samun da rayuwa ta yi ke sanin farin kuma namba ne ko ka gane namba gane to ka yi reply mana ne kira ok ka gwada kira An samu user busy. User busy kuma? Ai nake gaya ma bana wasan nan akwai tashiya. A gaskiya za mu sha za a sha wasa. Kai. Text na ya ƙara shigowa ba. To ko dai zile ce ta biyo ta wata namba? Kai ba na tunanin zile ce saboda ina da lambar zile kuma na san zile ba za ta mun haka ba. Kai mata da ta kakka wani mata reply. mutumi na lokaci fiya karatu ka san osi na ra yanzu zai zo ya ce a zo a fara taron nan kuma kaga ya kamata mu zama cikin ready kuma wallahi shirwa nake ji mu dan zo da ban karba abin nan ba saboda ina yaki da irin wannan abubuwan da ake na abin nan malamin uh, boko ne amma ina bangaren islamiyya mm. wasan yan muhammadiya ne mu rika gaskiya ne amma abin da nake so da kai yanzu a yi man shine kwaya ɗaya ne wannan a ware mana bangaren maza daban bangaren mata daban kai ya zama ana cakuɗe ɗaya ne ko wannan abun ba zai burge ni ba haka ne gaskiya ne to abin da yake faruwa man bello shi wannan abu da zami abu ne wanda yake zami mutukar kiyaye al'ada da addini dama duk inda muke yin irin wannan abu abu na farko da muke yi shine muna fara kallon addininmu sannan mu kalli al'ada wadda ta dace da addininmu wani shi yasa za mu zo mu wannan abu sa'annan ba ma so mu bar wa wasu da ba mu san su ba ragamar yin abubuwa irin wannan ba don kuma ba mu san abin da za su kunso su kawo wa 'ya'yanmu ba shi yasa mu za mu zo mu ko da ba al'ada ce ta mu ba amma muna so mu musuluntar da ita ta zama didi da tsarin ka san kamar kwalaba ce in ka ɗauko ta ka zuba mata zuma to wannan kwalabar ta zama mai amfani a yayin da ka ɗauko giya kuma ka zuba a wannan kwalabar to Allah ya la'anci kwalabar da kuma abin da yake cikin kwalabar to duk abin da ka sani kai ne zaka musuluntar da shi ko da yahudawa ne suka kawo shi sai ka mai da shi daidai da addinin ka da al'adarka don gudun kada wancan ɗayan ya ruɗi 'ya'yanmu su afka zuwa gare shi kuma ka gan Allah subhanahu wataala yana cewa wala talqu bi aidikum ila tahluka kada ku jefa hannayenku a cikin halaka to gaskiya zami wannan abu kuma zami kiyaye mutuka gurin kiyaye dokoki da suka shafi shari'a addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kullukum ra'un wa kullukum mas'ulun an hatta su ɗalibai wannan da aka bayar da su don a koyar abe baɗan tambaya ne akan ya aka aka tafi da su ranar alkiyama yau wannan shi yasa muke ƙoƙari ga cewa mun sauke wannan nauyi don mu game da Allah salim alim wannan gaskiya ne Allah ya sa ashe a gida ashe Allah ya ga alin ne ke ah, a insha Allah ba iya da to ai ka san abin ne sai a hankali dole eh to ai ta yin wannan gaskiya insha Allah za a samu irin mutane irin a cikin wannan kasa ta mu ai za a samu yasa za ki wannan abu ya za guje ni a san da zuciyata ta tafi gare ki gaba daya me yasa kika yaudare ni me yasa kika nuna duniya ba wanda kike so kamar ni kin fito da ni rana duniya ta ganni kuma zaki ki guje ni why why would be bari in gaya miki ko kina nan ko ba kina nan zuciya ta ɗankwara take da zuciyarki ruwa ko iska rani ko damuna daɗi ko tsanani wuya ko rashinta ba zai hana ni daina son ki ba zan so ki kuma zan ci gaba da sanki ko kin so ni ina son ko kin ƙi ni ina son ki hobi na san wasu da yawa daga cikin my students wannan shine ake cewa karyewa zuciyar ma'abocin soyayya a wannan rana ta masoya a wannan makaranta tamu mai albarka da ɗimbin tarihi za mu zo za mu jarraba irin yadda tasirin soyayya take a zuciyar ku matasa masu tasowa. Ina so ku sani, ga baki ɗayan rayuwar duniya an ɗora ta ne a soyayya. Soyayyan nan kuma ta kasu kashi-kashi. Amma a ciki yau za mu yi magana ne akan soyayya tsakanin jinsin maza da jinsin mata. don haka ku shirya a yau za mu ga kowanne daga cikinku ya yake ji a san da wadda yake so ko wadda take son sa ko wadda shi yake so ta kalli tsabar idansa ta ce masa ba na son ka ina so na ga ya zai ji a ransa ita kuma ina so na ga ya za ta ji a lokacin da wanda take matukar ki ya tsaya a gabanta yana neman soyayyarta dan haka are you ready yes. if you are ready i am ready too okay yanzu za mu fara da takardu ne zan karkada amma ina son mutum hudu mutum hudun nan kuma ni zan zaɓo su daga cikinku ina nufin maza biyu mata biyu in na fito da su zan ba su karkaɗe za su ɗauka to a nan ne zan zaɓa irin abin da ɗayansu zai wa ɗaya mm, ita ma ta fito fito fito fito fito fito ɗaya min nan futu am futu ga kuku hudu a nan abin da nake so da ku ke kika fara fitowa ko zaɓi ɗaya a nan beautiful zaɓi ɗaya zaɓi ɗaya kowa ya buɗe in game ya ɗauko to an gama yanzu ɗan yi kwatin don mu gyara abu mun zaɓo waɗanda za su yi mana wannan gasa a yau in game kika ɗauko wow b. in ga me ka dauko ku tafa musu fast kun san me nake so su to za su mana acting ne irin na wanda yake santa da kuma ita da ba ta sansa. sa duk wata kalma da ka sani da take nuna su da kake so ka winning heart ɗinta ita nake so ka duk wata kalmar da take nuna ki take nuna baka buƙatar rayuwa da wannan ruhi ita nake so ki let's go Zulai, sanin kanki kin san cewa ke ce duniyata. ke ce rayuwata idan har kika guje min ban san wani irin hali zan shiga ba zule ki kaunace ni ina son ki zule kaga umar ni fa bana son ka kuma bana kaunar ka ni ban ma taba jin son ka a cikin zuciyata ba dan Allah dan Annabi ka rabu da ni ka rabu da ni ka je dan Allah ka nemi wacce za ta so ka ni ka rabu da ni ka sama min lafiya haba zulai ki ji tausayina kada mummunan ƙudurinki ya sa ki rayuwa rayuwana hakan zai iya faɗi da ni mummunan hali ni ba ni da wani mummunan ƙuduri a raina kawai ni ba na son ka kuma ba zan taɓa son ka ba har abada har gaban abada ma ka rabu da ni don Allah wow excellent amma ka bani tausayi Umar like abin yana zuwa daga cikin zuciyarka anyway ku ta tafa musu da koma zan ƙara dawo da mutum hudu ku zo yanzu ina son kuma mutum su ma zan ga abin da yake hannunsu soyayya soyayya ok da mu ci gaba har yanzu dai muna nan akan so da ki matsonan matsonan kai azumi wannan masoyiyar gaci kana kuma so ka baka soyayya a karan farko wacce kalma za ka fara gaya mata domin ta tsaya ta saurare ka ma har ta karɓi soyayyarka let's do let's go ina son ki kar ka sake bakin kai ya furta kalmar su a gare ni ke kai zan zo kanki wannan ita ce kyauta mafi muhimmanci da na samu a wannan shekara excellent you win her heart wannan shi ake kira love lokacin da wani ya ji cewa ba kai masa ba a lokacin kai kuma za ka sadaukar da soyayyarka ta cewa duka abin da zai maka na damuwa ba za ka damu ba wannan ya nuna min kai namiji ne congratulations my dear friend okay let's go to another segment zaki iya koma Mr. Mari? Kina marin maza ko? Here Um, yanzu na son wasu masoya guda biyu wanda su ma za mu zo mu ba su irin tasu gasar. Mm. It's like you. I want you here and the You, just come out. Stay here, tsaya a nan. Alamu ya nuna min wani abu, maybe ku ba ku gan shi ba. Abin da nake so yanzu, so nake kuma waka a soyayya, wadda ki narke a jikin soyayya kaka damu kaka damu akwai abin da nake so mu kalli juna waka ta soyayya wadda za ku nuna wa duniya irin san da kuke min shiru. This is a very very beautiful song. Inama. ban tsufa ba. Ina ni ma har yanzu zan iya soyayya. Ah, ashe fa zan iya ma soyayya. Zan iya soyayya. But amma dai ta yara ta fi kyau. So, waƙan nan ta yi min daɗi. Ɗan ƙararrera min ita kaɗan ji. Okay anyway. So yanzu wannan ya nuna irin yadda soyayya take tasiri a zuciyar mai so da wanda ake so babu lokaci da na ba ku tarihin Soyayya ta tana cike da damuwa sosai duk lokacin da na ga masoya suna soyayya babu abin da nake tunawa sai habiba Musa. Wannan karin aikin nan da na baku ya ba mata da sauran aikan da nake sa ku. Ina so a kamun yarinyar nan a secret ba tare da kowa ya ganta ba. An gama alaji. Okay, wa da amma sai dai ban mu tafi da motar ka san motar mu an sassa.